Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Har da farin ciki sallar gata ta zaka barkan marshen ruwa haka yau sallah dole mai haka murnar sallah muke haka sulaye ina ta bai taka waga zance na kara hikima zane a kara zane na nan ga zabuwa ga zance nan na kara ga masoya har da yan uwa hiziminci kara shakuwa mai zai ɗeba ɗimuwa marge juna a rayuwa san mai so ɗeba ɗimuwa mai kuka ke da garwa barkan sallah muke kuka mai saurare kai al'umma for you. gare shi mahaye samu samuwa a cikin ta zama damuwa farka dalla yake muku siraji amina gare ku al'umma yake ranar ciki koyewa na safiya shi ya kage mamrin karayewa ya shaho yayi zabuwa ya kirfi rayuwar su sayarwa sai da ka dawo shugaba wanda muke kauna a rayuwa murnar sallah ga yan uwa yau ne rana ta shakuwa kusantuwa mu haɗe kai kunje yan uwa junan mu dan ka tausayi da ba wanda ka biya rayuwa sallah ciki yan uwa Allah maimaita mana haka kai tafiya kaɗan tsaya yanzu mutum sallah muke haka shaukin sallah ya

ka je da kafiya kasara ta mini garkuwa ne na makera ta ka da lafiya ta halin na da sha'awa jigon maka ne fa garkuwa koyo lale da marhabin yanzu makera muna da garkuwa. wai ba tafiya gona shi ke da kewaya shi tura na nan cikin ra mai lambu ke kan yau take ko in ce jiya take sallah To jama'a barkanmu da wannan lokacin kuma barkanmu da sallah. Muna fatan an yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Malam mm. Usman barkanmu da wannan lokacin. Haka yake daula ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai. Ka san mu eh. katsinawa muna sallah kwana biyu zuwa eh. uku muna hawan sallah muna hawan bariki. Eh to gaskiya ga can Kano kuma kana ai muna yi sa hawan daushe ne Sa ah, hawan ɗorayi ne. Ai da eh, hawan mm, mm, ɗorayi ne hawan nasarawa ne hawan sau sauni duk gasu nan dai a zaria ma ana yi ana su hawan daushen ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata. Amin Allah kuma ya ƙara maimaita mana ya sa muna da rabon ganin na baɗi. Amin daula ya zauna mana da ƙasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwa arziki. To amin amin. To bari baki fara yin gaisuwa. Eh akwai wani sako na musamman wani mm. ne ya aika mana ta email kusan yau mm. kwana hudu ya ce assalamu alaikum filin a bari ya huce. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan murya muryar Amurka maza da matansu da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin. Ni min sha'awar wannan shirin naku ne na a bari ya huce don haka ina son ku sa ni cikin jerin sunayen masu sauraron ku. Kama shige. Taufa. Mm. Sannan a koda yaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana asabar inda za ta wuce ban saurari wannan shiri mai farin jini da ƙayatarwa da mm-hmm. ilmantarwa. Kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har an raɗa mashi shi suna Harisu. Allah Ubangiji ya ƙara muku hazaƙa a gudanar da wannan aikin naku daga ni Malam Ango Malami makaranta ya wuri. Madalla madalla Malam Ango. Haka yake to mun gode sosai. To kuma Allah ya raya Harisu. Muna fatan yi sallah lafiya da kai da iyalanka. Amin amin to mm. yanzu za ki dan yo mana sakonnin da suke nan na shafin Facebook ko? Eh kamun shiga shafin Facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma mm. guda ɗaya ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email din inda ya hmm. ce gaisuwar sallah kada ku manta da ni sunana hmm. Suleiman dan farauta gurbana hmm. To Malam Suleiman muna fatan kayi sallah lafiya kuma kana cikin koshin lafiya muna miƙa gaisuwar mu gare ka da iyalanka. Haka yake to Allah maimaita mana. To amin. To gaisuwar mu na abar ya huce zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan Gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da ɗan jinjini bulan yaƙi tare da Abdul Ahmad da mm. kuma Saminu Muhammad. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nura Jibril na kuma shaƙa Sa'adiya da ba'a na kawu da kuma Abubakar Abba. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Yafi Garba tare da kuma Abbas Yusuf da jibril Umar na Basa. Gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Najib Bammali tare da Tasi'u Musa ɗan kunkuru. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tanimu tare da Ali Muhammad Malanta. sai takardar da ke ƙarshe ta hannuna fatan alheri zuwa ga yusuf da kuma jafar ahmed gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awwal mabu da kuma mustapha suleiman gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga biliya Zagzaki Zalla to daga ƙarshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare muna fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya. Haka yake to sakon da zan shiga ko in ce sakonnin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da Magaran ya ce fata na gari Lamiri in ji Hausawa don Allah ku bani dama domin in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buji da Prince Tasi bin Abdallah Azare da Hamidu Kalallabuwa a jihar Difa fatan sallah lafiya a gare su to bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri shi ma na imel din yanda ya ce fatan alheri zuwa gare ku usman kabar da daular salim ni ne bala muhammad damban jihar bauchi muna godiya so malam bala muna eh. godiya to sai kuma wannan ya ce daga masu sauraron ku yau da kullum janar sakatare isa lawar girgir daga jihar yoba a najeriya da kuma malam sani mai lemo da apple da ayaba da kankan. sana'a da ke kwanan gadara fataskum jihar yoban a najeriya mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwar fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki ko mu dan je mu shakata mana ai sallah ce fa mu je bance tsaya kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da na ce miki akwai na babbar bare limamin kanuru ko mm. da kuma na wani fulatani da ya kai shanu kasuwa mm. yanzu zaɓi ya rage naki wanne za a fara yi kai in ce fulani a ce na sa ku gaba kai in ce bare bare kuma eh a ce shi ma dai shi ma dai jangon kenan yanzu zaɓi to bari mu tsaya tsakiya bari mu yi kaci kaci kaci daya biyu uku duk wanda daya biyu uku hudu daya biyu uku hudu <laughs> ya faɗa kan labarin bafulatani la <laughs> <laughs> to bari a yi sai a barbaran ai da na barbaran a daina murna eh, wai labarin wani bafulatani ne daga isuhun dila faki a jihar kaduna ya aiko mana ya ce labarin wani bafulatani ne ya kai shanunsa kasuwa ya sayar bayan an ba shi kuɗinsa sai ya zuba kuɗin a cikin dogon takalmin nan nasu daula da suke kiran shi rambul mm-hmm. ah, ya hau mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitibis da barayi an fashi kenan duk fasinjoji da ke cikin mota kowa ya fita da gudu ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyarsa ciki har da wannan bafulatani sai barayin nan suka biyo bayansu da gudu sai suka yi nasarar kama wannan bafulatanin suka caje shi ba su ga samu komi ba sai naira ashirin kacal a mm. cikin aljihunsa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kamar barayin kenan mm. suka yi tambayar bafulatanin ka san ba ka da kuɗi amma kake gudu <laughs> <laughs> eh tunda da gudu ne a ka da kuɗi ko kuma a tsira da rai <laughs> to ina ga zai ce to dan ya tsira da ran shi ko to sai ba abun abinka da dan fulani kawai sai yace ce da su ai na saka kuɗin a cikin takalmi na rambul ne za ku karɓe shi yasa nake ta gudu in ka karbi takalmin nan take suka suka ce mai da ni dama kuɗi ne a cikin rambul din nan ya ce kwaye ko sai ya turo kawai ya mika musu su gani mm. suna karba suka ce yi daji a guje ya fasa da kuɗi ya daji <laughs> to sun kuma karbi takalmi ba rambul ba <laughs> kuɗi ba kuɗi ba ba ba ba hikima an sha da kyar ba hikima ta tafi <laughs> bayan kuɗin shanun to na ba fulatani kenan dosa ayyare yare dosa a sha ruwa ruwa indosa ai yare indosa yare indosa yare indosa sharuwa mai sauraro na bana sauti ya sauya fada wa mai fadi sautin har da mazan sai sun tara to he kuma na babarbare to ka mu ziyara ta babu ji na babarbare shi kuma muna fatan kuna sauraron mu saurare mm. su kuma wannan baffa damare potta ya aiko da wannan ya ce mm. daga karamar hukumar gombe a jihar adama kin gaba fulatani ne kenan mm. ya ce assalamu alaikum sashin wannan zaure ko kuma shehunan wannan zaure ina gaida daukacin ma'aikatan sashin hausa na murya amurka to muna ansawa sai ya ce labarin wani limamin kanuri wani alaramma ne Kanuri ke yi wa wata unguwa limanci. Mm. A wani gari da arewa maso gabashin Najeriya, akasarin masu sallah a wannan masallacin Fulani ne. Mm. Wata rana ana sallar asham. a watan ramadan irin kamar watan ramadan da ya wuce mm. kenan sai aka samu matsala mm. wasu mamu suna ganin cewa raka'a ɗaya aka yi don haka ya kamata a tashi a ƙaro raka'a ɗaya mm. sa'annan a zauna a sallami a gefe guda kuma kamar irin rafkan nan kenan a gefe guda kuma wasu na ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiya a sallami limami yayin kura zai tashi sai wasu daga cikin mamu suka masa tasbihi in nan da ake mm. subhanallah da ake cewa mm. sai yana kokarin dawowa domin ya zauna mm-hmm. sai wasu kuma suka yi masa tasbihi su ma irin subhanallah mm. kin ga za a ruda shi kenan sai liman ya rikice a fusace ya mm. kada baki ya ce haba fulata kin saka suke to mm, haba fulata to ta kwanta ne to fa to an ta tashi an ce ta tashi ta subhana za ta zauna an ce subhana wannan ya ce ba to ta kwanta ne mm. <laughs> wai wai wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kyalkyale da dariya sai sai aka ce a shi kenan ka fulata sai sake sallah kam <laughs> to kin ji nasu kenan eh, fulata fulata ta kwanta ne fulata ta kwanta ne eh to ba za ta kwanta ba amma dai kuma ta bata sallah to ni ma ko wani labarin wani babarbare da abokansa wani ne ya aika mana amma dai eh, na dan saboda lokaci ba zan baku labarin ba wannan ma Allah ka ga warce mu da daraja Allah ubangiji ya kai mu saurari wannan labarin duk laifin sallah da mu kai a ba da karshen mako eh har wanda za mu yi nan gaba ya hankali ma mun so to da haka da haka dai kan shirya ya saboda lokaci dole na mu ina mu a madadin ni daular salim tare da ni usman ahmad kamara daga nan birnin washington a gundumar columbia da ke cewa huta lafiya sai wani mako ya allah ya kai mu za mu sake dawo da wani sabon shirin na a bari ya huce mu cikin wuta don kai da kai in alkhairi ya fito da kai sharri ba za ya mayar da kai in arziki ya fito da kai talauci ba zai mai da kai in har rabo ya fito da kai rashin rabo bai mai da kai samu idan ya fito da kai rashin sa ba zai mai da kai daɗi idan ya fito da kai wahala ba za ta mayar da kai kyauta idan ta fito da kai ruwa ba za ta mayar da kai nasara idan ta fito da kai rashin ta ba zai mai da kai sa'a idan ta fito da kai akasin ta ba zai mai da kai in tsautsayi ya fito da kai ba wanda zai iya mai da kai in ajali ya kira ka kai ba wanda zai iya tsayi da kai ya dan uwa ga shawara ta kai domin idan karke ta to wallahi za fa tafi da kai ka zamo sai sa jama'a su yi tare da kai kauce wa duka abin da zai sa ai Allah wada rai da kai kuma ke yi mu'amala wacce za ta sa a sani ka kai kuma karka zama magulmaci mi hali irin na munafukai kuma karka yarda a ce ajin ka guda da kai ka guji shiga kowanne abu sai idan an sa da kai karkake wulakanta mutum ka kai kuma karkake kyamar mutane wai fadan kafi su kai kuma karka yarda da duniya don kaga yanzu tanai da kai ai yau idan nai da kai to gobe za fata yarda kai na san ta ba da alkawar halin ta dai da munafukai kuma ga ta ba da tausayi halin ta dai da mushirkai sannan ka taimaki al'umma dama idan aka baka kai ka ji tausayin talakawanka mulki in an ka aza ka kai kuma kargiyar mulki ta sa ka kake tunanin baya kai domin kwa mulki bai da tabbas gobe sai a kawar da kai ko dai ka sauka talalama ko a sanya sai mutuwa ta zo ta kawar da kai